Wannan wata bidiyo ce da ke gwada wasu larabawa ɗauke da bindigogi sun saka wasu baƙaƙen fata a gaba a dokar daji. Suna ta sa su tamkar barawo da mai kaya. Abinda masu muhawara a shafukan sada zumunta ke alakantawa da cin zarafin da ake zargin 'yan bindigar Libya na yi wa baƙaƙen fata. Kuma a cewar Mamman Nura wani ɗan ciranin da na tuntuɓa ta wayar telefon tabbas baƙi na fama da ukuba a Libya. Alal hakika wannan alamar yana faruwa sosai sosai ma. Hakan gaskiya ni kan kaina ma hakan ya taɓa faruwa da ni kuma ya faru da mutane da yawa ma a cikin ƙasar Libya kuma yana ta ci gaba da faruwa. Hmm. Wasu ana raunata su, wasu kuma ana yi masu ciwo, wasu kuma ana tsare su a ba su kashi a sa sai uwan sun kawo kuɗi don su daina su. Gaskiya mun gaji da irin al'amuran da ke faruwa. muna cikin matsala sosai. Shi ma wannan wanda bai so in ambaci sunansa ba da ke min bayani ta hanyar WhatsApp? ya tabbatar da kwaruwar wasu abubuwa makamantan wannan. Ba 'yan Nijar kaɗai ne ba mutane ne dubbanai an rarraba su a gidaje-gidaje wannan sun ɗauke shi ta kamar kasuwanci in sun kama su su yi musu azaba su ce ka kirayi 'yan uwanka da annan Tripoli su kawo kuɗi. Ƙungiyar kare hakkin bakin haure ONG Jimed wacce ta yi Allah wadai da wannan al'amari a wata sanarwar da ta fitar ta buƙaci gwamnatocin Afirka musamman hukumomin Nijar su gaggauta ɗaukar matakan kariya ga 'yanci ranar ƙasar a Libya. Hamidu na bara shine shugaban wannan kungiya. Wannan abu ne da bai dace ba eh, wanda ya taka 'yancin Adam ƙasar Nijar. Eh, kundin tsarin mulki ya tilasta ma gwamnati ta ba da kariya ga duk da Nijar a duk inda yake. kenan ya kamata a ce gwamnatin nijar ta ɗau matakan da suka dace don wato kare haƙƙin 'yan eh, nijar eh, da suke ƙasashen waje gwamnatin jamhuriyar nijar wace ta nuna rashin jin daɗi a game da abubuwan da ke wakana ta alakanta wannan al'amari da aika aikar 'yan damfarar da ke safarar bakin haure kamar yadda ministan harkokin wajen wannan ƙasa kallahan ƙurau ya bayyana min menene gaskiya cikin harkar wannan ta talibi. akwai 'yan nijar da 'yan libi waɗanda sun ka gama kai suna aikin cuta mun sani an gaya musu har sunaye ana bamu sai ce muku za su kai ku gari kaza tripoli ko ina ne inda dai an san babu matsala da sun ɗauke ku sun kusa kai sai su jirga mota su yi wani waje sai su yi wajen bani walid can su zo su saida ku da inda kuke su. inda sun ka riga suka kai bani walid babu dama wadda za ku yi kuma ku ku ta sai su zo su saida ma wa'anda can akwai wa'anda zaman su su bidaddala kowace hanya ce da ƙaryin ciya A cewar minista Kalla Hankurau yanzu haka hukumomin na Nijar na shirye-shiryen wani taron gaggawa da takwarorinsu na Libya da nufin ɗauka matakan murkushe wannan matsala. Mun kira shiga da ya zo nan mu tambaye shi wace hanya ya gani mu za mu amfani da ita mu taɓo 'yan Nijar da a cikin wannan hali. Na biyu mun gayyaci ministar na harkokin cikin gida interior na Chalibi ya kawo ziyara nan Nijar su zamna da shi da takwaran shi na nan niya su zamna su samu muna hanyar da za mu hiddo 'yan Nijar mu da cikin wanga hali kenan kun ga ba a kwanta ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.